واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara mu a wannan masallaci mai albarka da ke wannan gari mai albarka na Dancoba, wanda yau muke yammacin Alhamis, yammacin 22 ga watan Ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da sha uku ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda muka saba haɗuwa a irin wannan lokaci mai albarka don tafsirin alkur'ani mai girma jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da sha uku cikin wannan sura mai albarka suratu hud yau za mu tashi kan aya ta ɗari da sha hudu wa ƙimin salata ƙwarafayin na har. بالله من الشيطان الرجيم فاكم الصلاة طرفي النهار وزلفت من الليل من الليل من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa salata kuma ka tsaye da sallah barafayin nahari a wani lokaci na farkon yini wa zulafan minal layl da kuma wani lokaci na yankin dare innal Hassanat lalle kyawawan ayyuka yuzhibna sayyi'at suna tafiyar da miyagun ayyuka zalika zikra lizakirin wannan tunatarwa ne ga waɗanda suke wa wa'azantuwa wasbir kai haƙuri fa inna Allah domin kuwa lalle Allah la yudhi'u ajral muhsinin baya tauye ladan masu kyautata aiki aliyu ɗan abi Ɓalha ya karɓo isin hadisi daga abdullahi Ɗan abbas da Allah yake cewa wa aqimis salata barafayin nahari dinnan ka tsaye da sallah a wani yanki na ɓangare na farkon yini Ɗala Abdullahi ɗan Abbas ya ce, Ya'ani asubah wal maghrib lokacin sallan asuba da kuma sallan magariba, ma'ana ɓarafayin nahar wani ɓangare na farkon yini shine sallan asubahi wa zulafan minal layl wani lokaci na ɓangaren dare yace yana nufin sallan magariba haka al-Hasan al-Basri da Abdurrahman dan Zaid dan Aslam suka fada al-Hasan al-Basri ya sake fada a wata ruwaya din ta daban cikin maganan Qatada Qatada da Dhahak da wasunsu su suka fada hiya subh wal asr suka ce ana nufin sallan asubahi ne da sallan la'asar kaga ya bambanta da maganan farko maganan farko ya nuna cewa sallan asubahi ne da magariba yayin da shi kuma wannan magana ta biyu ya nuna cewa sallan magariba ne sallan asubahi ne da kuma sallan la'asar wa zulafan mina sannan kuma mujahid dan jabr ce ana nufin hiya suba fi awwalin nahar kayi sallan asubahi a farkon yini wa zuhur wal asr fi akhirih sallan azhar da karshe da la'asar kuma a ƙarshen yini da haka suka ce wa aqimis salata ka tsayar da sallah tsorafayin nahar a wani lokuta na farkon yini suka ce ana nufin asubahi ya zama farko a zahar da la'asar su zama su ne na biyu domin dukkansu ai da yini ake yi amma wanne ne a farkon yini shine asubahi suka ce wa zulafan minan laili da wani kaso kuma na yankin dare abdullahi dan abbas da mujahid da alhassan albasri da wasunsu suka ce wa zulafan minan laili ana nufin sallan isha'i haka al-hasan al-basri ya faɗa cikin wani ruwaya wanda ya samo daga abdullahi dan mubarak mubarak dan fudwala yake cewa wa zulafan min al-layli ya'ni al-maghrib wal isha wani bangare na dare ana nufin sallan magariba da kuma sallan isha'i an samu hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kuma zulafatan Laili. sallolin nan guda biyu su ne wani yanki na kaso na dare sai ce al-maghrib wal isha sallan magariba da isha shine sallan da ake zulafan minan laili na wani yanki na ɓangaren dare haka mujahid da muhammad ɗan ka'ab da katada da bahak suka faɗa suka ce inna ha salatul maghrib wal isha' ana nufin sallan magariba da sallan isha shine wani kaso na dare da ake yi wa qad yahtamilu an takuna hadhihi al-aya nazalat qabla as salawat al-khams laylat al-isra fa innahu ma kana yajibu min as-salati salatani aka ce waɗannan ayan ko wannan aya yana iya ɗaukar cewa wannan aya ta sauka ne kafin a farlanta salloli guda biyar domin ita wannan sura kamar yadda muka faɗa tun a farko ne makiya ce sura ce da aka saukar kafin hijira to duk da salloli biyar an farlanta su kafin hijira ne amma bayan hijira aka fara yin su to amma dai ala ayi halin wannan ta sauka bayan kafin hijira kafin ma annabi ya je Isra'i da Mi'iraji. dan a dare ɗaya annabi ya isra'i da mi'iraji aka farlanta mishi sallah to suka ce wannan aya ta sauka tun kafin annabi ya isra'i da mi'iraji har ma a farlanta mishi wannan sallah din a lokacin ayan ta sauka suka ce domin tun kafin annabi ya isra'i da mi'iraji a farlanta masa salloli guda biyar dama akwai salloli guda biyu waɗanda suke wajibi akan al'umman musulmi a wancan lokaci qabla tulu'i shamsi wa salatun qabla ghurubiha akwai sallah da ake yi kafin bullowar rana da kuma sallah da ake yi kafin faduwar rana wa aqimis salata ɓarafayin nahari wa zulafan min al suka ce mai yiwa ayan nan na magana ne akan waɗancan salloli biyu din ma'ana tun kafin annabi je Isra'i da Mi'raji a farlanta salloli guda biyu guda biyar dama a salatan akwai wasu salloli guda biyu waɗanda su suke wajibi akan duk wani musulmi sallan farko shine sallah da ake yi kafin rana ta bulla ma'ana da asubahi ɗaya sallan kuma al ghurub kafin rana ta faɗi la'asar ko bayan la'asar amma dai kafin rana ta faɗi asubahi kai kafin rana ta faɗi kai su ne kaɗai salloli na farilla kafin a farlanta mana salloli guda biyar to yake cewa waɗannan salloli guda biyu a da su ne farilla wa fi asna'il laili qiyamun alaihi wa alal'ummati ummati thumma nusuka fi haqqil umma wa sabata wujubihi alaihi wannan salloli guda biyu da kaji an farlanta tun kafin annabi je Isra'i da Mi'raji na asubahi da kuma bayan la'asar kafin rana ta faɗi akwai kuma na uku wanda ake yin tafi asna'il laili a tsakar dare ma'ana qiyamul laili da aka sani ita wannan qiyamul laili farilla ne akan annabi farilla ne akan al'ummansa amma daga bisani sai Allah ya shafe farlanci din ma al'ummansa sai ya tabbatar da farlanci din kadai akan annabi sallallahu alaihi wa sallama sauran al'umma kuma ya zanto nafila ne gare su ma'ana da aka zo farko kiyamun laili farilla ne akan annabi da sahabbai abunda zai sake fito mana da wannan shine hadisin da ya bayyana an yi daren da annabi sallallahu alaihi sallama kiyamun lailin ma a masallaci ya fito yayi sauran sahabbai da suke kwana a masallaci da makotan masallaci da suka ga haka ko suka jaka sai suka fito aka yi sallan da su gari ya waye suka rika bada labari ai jiya mun yi wani sallah mai daɗi da annabi a tsakar dare waɗannan da aka ba su labari suka ce to dare na biyu ba za a ba mu labari ba suka fito aka yi da su sai suka fi na jiya yawa. To ai kuwa rana na biyun labarin sai ya baje gari duka. Sai gashi kowa ya fito an cika masallaci makil har waje. Annabi da ya leko ya ga al'amarin sai ya koma. Sai sallah ɗin a gida ki fitowa. Suka jira har asuba. Annabi da ya fito ya ga a cike suka ce mun jira kai baka fito ba. Yace khashitu an tufradu alaikum. na ji tsoron kada a farlanta muku shi yasa ban fito ba in an farlanta ba za ku iya ba to sai ya zama kiyamun laili in a haƙƙin al'umman annabi ne su ba farilla bane gare su amma shi annabi sai zanto farilla ne a gare shi wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan sai ce laka nafilatan laka anan karka ce fila da ka saba yau da gobe ƙarin wani mukami ne da za a baka kai annabi da haka wannan ƙiyaman laili dole ne a kanka don a baka wannan mukami don akwai mukami da Allah zai ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ranar ƙiyama wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta da ka riƙe sallan dare idan ka riƙe sallan dare na nafilatan laka sai ce asara buka an yaba a asaka Maƙaman mahmuda ka riƙe wannan sallan daren dole ne a kanka tabbas in kai haka Allah zai baka wani mukami abin yabawa ranar kiyama to kaga sai zama haƙƙin annabi ƙiyamun laili farilla ne a gare shi da ka sai ya tabbata a hadisai mabambanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a daddare sai ya tashi ya kiyamun laili daren da ya kasance yana da kasala ko bacci ya galabaice shi ko kuma ya tashi yana jin ba daɗi ba lafiya to in bai wannan sallan dare a wannan daren ba gari yana wayewa sai ya rama zai rama sallolin diga idan a dare dama a sha ɗaya zai yi to in gari ya waye to ka san ba a yin wuturi da rana to sai raka a goma sha biyu domin wutiri shi nashi wurin shi dama ɗaya ne kawai da haka in gari ya waye ba zai tsaya a matsayin raka'a sha ɗaya da ya zama shi ne lazimin sunna kar a wuce haka ba in dai sai gari ya waye zai rama to zai ramo shi ne a matsayin raka'a sha biyu kenan babu wutiri da rana da haka kai ma za ka iya ɗaura ma kanka amma ba a matsayin farilla ba ne misali sai ka yi wa kanka sai ka ce to daga ramadanan nan zan fara na ɗaurawa kaina diddare sai na ta kiyamun ta tahajjud duk daren da na makara to sai na rama da safe kai wa kanka haka haka Sheikh Wahib Abdulsalam Bali ya faɗa cikin littafin sa Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin kana iya yi wa kanka horo a azumi ko ba a azumi ba Daddaren da baka yi kiyamun laili ba sai ka ce sai na ramo ta da safe tun yi wa kanka wannan sai ga ka kana cikin tawagan da suke raya dare da ibada don haka wannan aya suka ce yana magana a kan wancan sallah da da farko da safe da ka a biyu ko kuma wani abu makamanci haka da yamma shi ma ka sake yin sallah da haka sai Allah ce innal hasanati yuzhibna sayi'at lalle kyawawan ayyuka suna gusarwa suna ɗauke suna tafiyar da miyagun ayyuka ai inna fi'lal khairati lalle aikata ayyuka na alkhairi yukaffiru dhunub suna kankare zunubai as-salifa zunuban da suka gabata a baya kamar yadda yazo cikin hadisi da al-imamu Ahmad ya ruwaito da ashabu sunan hadisi yazo daga amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib yake cewa kuntu idza sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hadithan nafa'ani Allahu biha bima sha'a an yanfa'ani minhu wa idza haddathani anhu ahadun istahlaftuhu fa idza halafa li sadaqtuhu yace na kasance a duk lokacin da na jiyo wani hadisi daga annabi yace take nake zuwa in yi aiki da hadisin sai na ga na amfanu da wannan hadisin amma idan wani ne ya zo min da wani labari ya ce annabi ne ya ce to sai na tsiye mai shi in sa shi ya rantse da Allah cewa daga annabin ya ji don kada ya je ya ɗauko min ƙarya idan ya rantse ya ce ya rantse da Allah da gaske ya jiyo daga annabi ya ce to take nake gaskata shi sai in yi aiki da hadisin yace sayyidina abubakar radiyallahu anhu yayi gaskiya a yayin da na jiyo shi yana cewa kenan na sayyidina abubakar bai ce abubakar ya rantsi ba dan me ya sayyidina abubakar mai gaskiya ne as-siddiqul akbar ne yace sayyidina abubakar yace mu ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min muslimin babu wani musulmi a duniya yaslibu zamban da zai aikata aikin zunubi fa ya tawadda'u da ya tashi yayin nadama sai ya je alwala wa yusalli Ya yayi sallah raka'a biyu illa ghafara lahu sai Allah gafarta masa duk zunuban da ya wannan shi ake kira salatu tauba sallan tuba ka kasance kin kasance mai yawan aikata manyan zunubai da Allah ya hana rana ɗaya ka so ka tuba kin so ki tuba shaiɗani sai ya riƙa raya wa bawa karka damu ko kuma shaiɗani ya raya masa tab kai yanzu irin tarin zunuban da kai Allah sai ya yafe maka ai kawai gara ka karasa kawai ran ƙyama ka cuta da tushe amma ba ka zunubanka sun yi yawan da dan kato ba zai karɓa ba ka wahalar da kanka to da ka bi wannan ziga to ga mafita daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ɗauko buta ko ka je bakin famfo ka yi alwala ka zo ka yi nafila raka'a biyu da sunan yanzu ka tuba ka canzu ka za mutumin kirki wannan sallah shi ake kira salatu tauba kana idarwa duk zunuban da kai a baɗin Allah ya wanke ka dawo sabo kuma ƙa'ida ne duk ran da ka tuba daga zunubi a ranan Allah ya fi son ka ya fi ƙaunanka kuma ya zo cikin Bukhari da Muslim hadisi ne daga Usmanu ɗan Affan Allah ya ƙara masa yadda na Usman ya sa aka kawo mishi ruwa Ya yi alwala mun karanta hadisin cikin Umdatul Ahkam da ya alwala irin alwalan manzon Allah ya kowa yana kallo da ya idare ce haka na ga manzon Allah ya yi irin alwalan nan da na yi ya ce da annabi irin wannan alwala sai ya ce man tawadda a wudu'i haza duk wanda ya alwala makamanciyar irin alwalan nan da na yi sun masalla yi ne sa'an nan ya yi salla raka'a biyu la yi haddis ma nafsuhu bai yi zancen zuci a cikin sallar ba ghufira lahu ma taqaddama min zambihi duk zunuban da ya taba yi a duniya sai Allah ya yafe masa ka dubi falalan alwala da falalan sallan nafila ma'ana wannan alwalan da kai ko da ba zunubi bane an kira sallan magariba ko isha ko asuba ko azhar ko la'asar kayi alwala ne ma'ana zaka tafi masallaci kai sallan farilla bifo ka tafi masallacin sai kai na nafila raka'a biyu a ɗaki ko sai da ka zo masallacin kai raka'a biyu kafin limami ya fara ta jam'i to ko da ba wai na zunubi ne kai a matsayin salatu tauba ba to duk zunuban da kai a rayuwanka na ba Allah ya yafe maka wannan shi ake kira nafila kafin sallan farilla da annabi yake cewa sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sai ce liman sha'a sannan wani hadisi annabi yace baina kullu a azanaini salatu tsakanin duk wani kiran sallah da ayi iqama akwai sallah kenan akwai kofa a buɗe. duk lokacin da ladan ya kira sallah kai marmaza kai alwala kafin ayi iqama kai kokari kai nafila raka'a biyu wannan nafila raka'a biyu zai kankare duk zunuban da kai a baya sai ka shiga sallan farilla kana nan tas. a tsabtace kake baka da zunubi ko kwaya ɗaya sallan farillan nan naka kuma me zai zame maka ƙarin lada da matsayi kenan dan akwai zunubi zai kokuwan kankarewa ne to yanzu ba zunubi ɗaukaka daraja ne da matsayi ta duk waɗannan hadisan suna nuna mana muhimmancin haka al'imamu ahmad ya sake ruwaito hadisi da cikakken isnadi zuwa ga abi aqil zahara ɗan ma'bad ya ce ya jiwo haris wanda haris bararren bawa ne ma'ana ‘yantaccen bawa ne na Usman, yana cewa, Jalasa Usmanu yauman, wata rana sai na Usman ya zauna, ma'ahu, wa jalasna ma'ahu mu ma muka zauna ɗin tare da shi, faja a hulmu azdin, sai ladani ya zo masa, fada'a Usman bima'in, da ladani ya zo ya kira sallah sai sai na Usman yayi umurni ce ku je ku kawo ruwan alwala azunnuhu sayakunu fihi qadru muddin fatawadda'a yace ina tsammanin ruwan da aka kawo masa daidai da mudun nabi ne ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma haka alwalansa yake mudun nabi biyu yana isan annabi alwala in ƙanana fa kenan in ƙanana guda biyu in wannan mudun nabi kuma tsakatsake wanda yake matsayin rabin sa'i to guda ɗaya ya ishi annabi alwala wanka kuma na tsarki annabi sa'i ɗaya yana isan wankan tsarki ma'ana inda za ka samu kwanonmu na mudu ɗin nan ka cika shi da ruwa to ya ishi annabi wankan janaba ya ishe shi annabi baya wasa da ruwa in alwala kuma ƙananan mudun nabi guda biyun nan in ka zuba annabi ya ishe shi alwala kuma wadatacce alwala wadatacce yau me yasa zaka ga ruwa baya auki a masallatai da gidaje yanzu mutum zai zo alwala in ga buta rajin ruwa ne ko ba zai ishe shi ba sai ya cika e ya jiyo an cika yana ta zubarwa fatal fatal in ka zo kaga inda ya alwala shi ɗaya zaka rantse wanka akai amma ba za ka yi rantsuwan ba don kasan nan fili ne ba dai wurin wanka ba ne amma ba haka ba yanzu irin manyan butocin manyan butocin nan da ake ajiye mai gida ai ya cika wannan kwanon shan har da ƙari to Allah wani yana ƙararwa alwala in ba a ciko ta ba ina da ruwa fa wani ruwan ɗibo ruwa a ciko ta kai kana jira gama ba ka wallahi ka daga sai ka ji shiru kai ma sai ka ce a ciko ta irin nashi kai ma hazihi bitilka wannan fatarwa ruwa ne don haka wata rana a saidina ali nake gani yake ba da labarin haka cewa annabi mudun nabi ƙanana biyu ya ishe shi alwala sa'i ɗaya ya ishe shi wanka wani yana wurin yake cewa ta Allah ne ba zai ishe ni ba ɗaya ne daga cikin ƴaƴan sai na laita wallahi ƙarya ne sa'ida na sai na laita to ina ruwanmu da kai kare ishe ka mana ya ishi wanda ya fika albarka kuma ya fika yawan gashi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sa'i ɗayan nan ya ishi annabi wankan janaba wankan juma'a wankan idi duk wani wankan tsarki da wanka irin wannan sa'i ɗaya na isan annabi in yawan gashi ya fika sai ga ruwa na auki wannan din yana mana magana fa akan israfi ne da ka da za ka zo wankan janaba ko ka aiki da ruwan da ya fi haka yawa ko ka alwala da yafi fi mudun nabi guda biyu yawa ko to ka barna ne a alwalanka ba a cewa alwalanka babu alwalanka akwai amma akwai zunubin kuma ka israfi da ruwa Allah kuma ya hana al-israf barna wasa da ruwa yanzu ko a famfo fa sai ga mutum zai alwala masa ya kure famfo din ya ji ruwan na zuba kawai kamar abin nan sai ya da wuri madadin kawai kaɗan ɗan kunna daidai wa daidai ruwan na zuba kana alwalan ba da ta ka ɓarnatar da ruwa ba amma tun da dai bohol ce to a garata a garata ka ɗan adam yake to wannan duk haramun ne fa don haka sai na Usman ya aka kawo mishi ruwa gwargwadon mudun nabi yayi alwala da ya alwala sai ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi alwala kwatankwacin wannan alwala sai sai na Usman yace man tawadda'a wudu'i hadha annabi yace duk wanda ya alwala kwatankwacin wannan alwalatawa Tun maqama fa salla salata zuhuri daga nan sai ya miƙe yayi sallan azhar ghafara fira lahu ma bainahu wa bain salati subhi za a kankare masa duk zunubin da ya aikata tsakanin azhar zuwa la'asar ma'ana alwala ne kai a azhar daga azhar zuwa eh, wannan la'asar idan yayi wannan alwalan sai sallan azhar da wannan ruwan to za a kankare masa ma baina huwa baina salati subhi na'am za a kankare masa daga azhar zuwa asbahin gobe haka ne za a kankare masa zunuban duka daga azhar fa da kai har zuwa asbahi na gobe za a kankare maka dan me falalan wannan alwala da kai sannan kuma idan ya miƙe ya yi sallan la'asar idan ya yi alwala ya yi sallan la'asar za a kankare masa daga la'asar ɗin yanzu har gobe da azahar kaga an tura ta in kuma yi sallan magariba za a kankare masa daga magariba zuwa sallan la'asar ɗin gobe in yayi ah, la'asar kuma za a kankare zuwa isha'in gobe haka abun za a yi turawa to in ya zama duk sallan ka sai kayi wannan alwala sai kai sallah fa a rayuwanka akwai zunubi babu zunubi zaka tafi wurin Allah salin alin kenan da haka yake cewa la'allahu ya yabita yatamarraqu laylatuhu thumma in qama fatawadda'a wa salla subh fira lahu ma bainaha wa bain salati al-isha da ka kwanta bacci kayi birgima kayi kaza kayi kaza sai ka tashi da asuba sai kai alwala kai sallah to za a kankare maka zunubin da kai daga sallan asuba har zuwa isha'in anjima sai ce wa hunnal hasanatu yusibna sayyi'at sai iktibasi da wannan ayan da muke ci yace waɗannan abubuwa da ka ji a hadisin su ne kyawawan ayyukan da ke kankare maka zunubanka shine innal hasanatu yusibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna gusar da miyagun ayyuka kaga ya zo daidai da hadisin da annabi ya ce wa atbi'i sayyi'atil hasanata tamhuha idan kai miyagun ayyuka ka yi ƙoƙari ka bi baya da kyawawan ayyuka kyawawan ayyukan nan za su wanke waɗancan zunubai da ka a baya ya zo cikin bukhari hadisin abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ara'aytum law anna bi babi ahadikum naharan khamran yaqtasilu fihi kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min daranihi shay'an annabi yace wai me kuke tunani ne a ce a bakin kofan ɗakin ɗayanku akwai dam da kullum in ya fito daga ɗaki sai ya yi wanka a cikin wannan ruwan dam ɗin. A kullum in bai yi wanka da yawa ba, ya yi wanka sau biyar. yana fita ga dam ɗin ga sabulu ga soso kullum in bai wanka da yawa ba to yi wanka sau biyar kawai to annabi ya ce kuna tunanin mai wannan wanka sau biyar a kullum shin akwai datti da zai sake ragewa a jikinsa alula sahabbai suka ce babu wani datti da zai rage ya rasulullah sai annabi ya ce kazalika salawatul ham to haka salloli biyar suke yamsullahu bihinna dhunubi wal khataaya Allah yana kankare zunubai da miyagun ayyuka da su. Sallolinka biyar da kake ko, kullum ɗin nan, to waɗannan suna wanke ka tas, za ka je kwanta ne ba wani zunubi a kanka da ikon Allah. Sai dai in gangancinka ya sa ka ce, to, tun da gashi muna da brush, mu je mu aikato ta kurum, salloli zai wanke. A'a, in lallama, ka faɗa cikin ɓarna. wannan na ganganci Allah ba zai yafe ba muslim yake cewa cikin sahihin sai ka hadisi shi ma da cikakken isnadi yace manzon Allah yace as-salawatul kham, wal jumu'atu ila al jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna batil kaba'ir Allahu akbar kaji wani kuma yace kaga salloli biyar da kake yi da juma'a zuwa wani juma'a yanzu gobe juma'a to juma'an da ya wuce zuwa juma'an gobe da ramadanan bara da kai zuwa ramadanan bana da muke ciki mukaffiratun lima bainahunna suna kankare duk zunuban da aka yi a tsakankanin su majtuni batil kaba'ir muddin an nesanci aikata manya-manyan zunubai ma'ana sallan la'asar da kai an kankare maka duk zunubin da zaka sake har magariba in dai ka yi ka ne santi manyan zunuban to ƙananan Allah na ta gogewa kawai sannan kuma sallan juma'a da kai ran nan to duk zunubin da kai ran asabar lahadi litinin har yau alamis Allah na ta goge ba a san ka kai zunubi har zuwa gobe juma'a in dai a tsakanin su juma'a zuwa goben baka yi manyan zunubai ba in babban zunubi shi kam an rubuta sai ka je ka mishi tuban shi na musamman amma in kanana ana ta goge ba a sa maka a lissafi haka ramadanan bara zuwa ramadanan bana haka aka maka ba to in a irin wannan falalan in ba mu dage muka samu aljanna ba akwai kweri Allah fa yana kaunan mu yana son to kaga duk wanda yana nuna mana innal hasanati yuzhibna sayyi'at lalle yin kyawawan ayyuka suna kankare miyagun ayyuka ya kuma zo a cikin wani hadisi da al Ahmad ibn Hanbal ya rawaito cikin Musnad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce inna kulla salatin tahubbu ma baina daiha min khati'atin duk wani sallah da kai yana kankare zunubin da za ka yi zuwa wani sallah na gaban shi duk wani sallah in dai ka ne sanci manyan zunubai haka al abu ja'far ibn jarir al tabri ya ruwaito hadisi da cikakken isnadi shi ma zuwa ga abu malik al-ash'ari yake cewa manzon Allah yace ju'ilatis salawat an sanya waɗannan salloli da muke yi kaffaratul lima bainahunna suna kankare zunubai da ake tsakaninsu ana yafewa ana kankare su fa inna allaha qala yace domin ai Allah cewa yayi innal hasanati yuzhibna sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da miyagun ayyuka al-imam bukhari haka shi ma ka hadisi da cikakken isnadi zuwa ga abdullahi dan mas'ud yace anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan wani ne namiji ne ya je samo wata mace ba matarsa ba ce. sai rika rungumanta yana sumbatar ta bai aure ta ba abin ake nufi sai je zance ka san shi yasa musulunci yake jan kunne da jan dogon soyayya ta maka ka mata amuku aure kawai ba wani bata lokaci to ya je zance wurin ta sai kuma ya samu matsala ya rurrungume ta yarka sumbatar ta da ya gama haka sai nadama ya zo mishi Akwai nan da na yi fa na yi laifi mai zan zo in faɗa wa Allah ya yi marmaza ya zo wurin annabi ya ba annabi labari ga abin da na yi ya rasulallah in akwai kafara a gaya mu in duka ne ma amin Allah ya fi ni dai kar in je wurin Allah da laifin nan wallahi na yi nadama yana rufe baki take sai Allah saukar da wannan aya wa a aqimis salata tsarafayin nahari wa zulafan min al kalazimci lazimci sallan asuba a kan lokaci a jami'i ka lazimci sallan la'asar magariba isha da sauransu a kan jami'i ka riƙe su haikan in ka riƙe waɗannan innal hasanati yuzhibna sayi'a waɗannan su ne kyawawan ayyuka za su kankare maka mugun aiki da kai na rungumin wancan yarinya da baka aure ta ba aka ɗaura shi akan wannan aiki shikenan ya lazimci aikin Allah zai yafe mishi wannan mutumin yace ya rasu ali hadha ali hadha ya ma Allah ne kada aka ban wannan bonus din in dai na rike wannan sallolin shikenan an yafe annabi ya ce, kai li jami'a ummati kullihim duk al'umma ta fa ba za ka ce kai kadai kuma ka samu falala sai ka ce kai kai kadai kowa ya aikata zunubi in dai ya rike sallah to wannan Allah zai kankare mishi sannan ai Allah madaukakin sarki yana cewa inna salata kanat tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana aikata alfasha haka malamai suka yi ta kawo hadisai indantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suke nuni akan muhimmancin yin sallah a jam'i muhimmancin kula da sallah dan ya nuna maka innal hasanati yuzhibna sayyi'at kamar yadda an samu wani kissa wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ai wallahi na je gona ta sai na tarar da wata yarinya fa fa'altu biha kullu shay'in komai kam nayi da ita ya ma'aikin Allah ba boye boye ghaira anni lam ujami'aha amma kam ban yi zina da ita ba amma komai nayi da ita na shafa ko ina nayi wasa da ita komai nayi amma zina da ita in saru da ita ban yi ba qabiltuha walazimtuha na sumbace ta na rungume ta walam af'al khairu zalika amma in ba wannan ban yi komai ba dan sake ita ba fa albi ma shi ita na zo ni ma na kawo kaina kai da abin da ka so kai da ni dan Allah ya fe min manzon Allah bai ce mishi komai ba annabi ya shiru kenan abin ya tsata annabi rai annabi rasa me zai gaya mishi ka san so da yawa ana yin haka ba yanzu akwai fa za ka ji mutane suna cewa wai za ka ɗauki mutane su yi maka aiki a gona musamman amfanin sun girma to ‘yan mata ake zuwa a ɗibo aikin sai ka jana ta wai biya biyu biya biyu da yawa la yin haka sai ga zai ɗauki ‘yan mata sai a tafi cikin masaran ya yi lalata da ita to biya biyu zai mata zai lalata da ita kuma ya biya ta ita kuma ta fito da yunwan gidansu kenan da haka ta zo kwaɗayi kuma ta zubar da mutuncinta ana yin waɗannan ɓarnan da yawa shi tsawon lokaci ga muna ganin iftila'i a harkan gonakai don haka shi ma a gonan ake aikata ce ni na ka kai na tuba komai a yi min in dai Allah ya fi ni annabi ya shiru mutum ya tashi ya tafi sai na umar ya ce laqad satara Allahu alaihi lausatara satara ala nafsihi shi wannan mutumin da kai abun ba wanda ya gani ai Allah rufa maka asiri sai kai shiru ba sai ka zo ka faɗa ba kai shiru kai ta tuba tsakaninka da Allah me sai ka zo ka faɗa in ji sayyidina Umar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kai da yaji Umar ya faɗi haka sai dubi mutum ya ga mutumin ga can yana ta tafiya sai annabi ya ce rudduhu ilai alayya ku je ku damun da shi ku kirawo shi aka ja ka kira shi aka dawo da shi sai manzon Allah ce to ai ka ga na shiru ko eh to aya ake sauko Allah ka maka mafita aqimis salata barafayin nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at zalika zikra liz-zakirin wannan ayan kenan sai da ka ga mafita da ya ji haka sai mu'azu ya fada mu'azu dan jabal a wani ruwa ya ce ya fada ya rasulullah alahu wa am lin nasi kafa a wani ruwayan mu'azu yace ya rasulullah wannan falalan wa mutumin nan kadai ko kuma duk mutane sai manzon Allah ce ballin nasi kafa wa duk mutane duk wanda ya zacce ma babban laifi ya je rike sallah yayi ta tuba Allah zai kankare mishi mugun abin da ya aikata al-imamu Ahmad ibn Hanbal ya ka hadisi da cikakken isnadi zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud yace manzon Allah yace inna Allaha aqsama bainakum akhlaqakum Allah madaukakin sarki ya raba muku halayenku kama na bainakum arzaqakum kamar yadda ya raba muku arzikinku yadda kowa Allah raba arzikin shi ya bashi nashi kason haka Allah raba halin haka Allah ya raba ɗabi'an kowa shi yasa a rayuwanka kada ka taba kyashi da hasadan wane ya fi ka dukiya rabiyan Allah ya gama rabiya duk abin da Allah ya raba ka son ka ne ko to lokaci kurum zai zo da karka yi hasada da kowa karka yi kyashi da kowa wani Allah ba shi bai ban ba rabon daga Allah ne kai kana jira daga Allah to dama shi ne mai rabiya Allah ne mai rabiya to ka jira naka kason daga Allah da ka wani cikin magabata ke cewa ce wallahi hankali na bai taba tashi da arzikin wani da samun wani ba yace dan na san Allah ne mai rabiya ba yadda za a yi Allah rabiya ya manta ni tunda bai manta ni bai halicce ni yace a zan daga hankali na kuma da ka kwantar da hankalinka amma ka daga hankalinka kana kyashi kana hasada wani ma abun ya wuce nan sai ya hada da daukan abin wani duk mai zafi ka saci dukiyan wani ka haura katangan wani ka je kai fashi da makami in abun ya gawurta kenan wani ma abun ya gawurta to sai ya hada da garkuwa da mutane me zafi Allah madaukakin sarki ya tsara arzikin kowa kuma ba wanda ya isa ci arzikinka dole sai arzikinka ya zo maka kaci da ka daina daga hankalinka akan arziki da ka yadda Allah raba kowa arzikinsa Allah raba ma kowa kasonsa na abin da ya shafi ɗabi'a da kuma hali yace wa inna allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu Allah yana daukan duniya ya ba wanda yake son shi da wanda baya son shi ma'ana kaga duniya Allah yana bada ita ga wanda yake kauna da wanda baya kauna wato wane Allah baya son shi amma Allah yana iya bashi duniya Wane Allah na son shi Allah na iya bashi duniya to da menene duniya zuyyina lin nasu hubbu shahawati minan nisa'i ba mata ba walbanin ƴaƴa والقناطير المقنطرة دوكيا من الذهب والفضة دسوني أي والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا waɗannan suna abubuwan duniya mata kuɗi mulki dawakai manyan jifa-jifai motoci manyan gidaje kaza kaza kaga waɗannan abubuwan wanda Allah baya son shi ma na iya samun su a yanzu duk wanda yake da mace Allah na son shi ne kafirai nawa suna da mata kaga yana da kyakkyawan mace da tafi matarka ka san wani zai ce doguwa fara waye kai ta sifantawa sai kai ta zuwa ba sa son ka baka da naira baka da chada sai mai kuɗi sai ga ga wani kafiri nan iya shirka da kafirci na Allah ba shi kuɗi da motan da zai ja hankalinta ta ce sai shi din Allah ba shi ita ya ba shi gidaje ya ba shi mulki ya ba shi kaza kai ga musulunci Allah bai baka karkace mm. to mu yanzu anya kuwa Allah bai dai manta da mu ba in mm, in mm, karka fara haka duniya ce ba a auna ƙaunar Allah akan abun duniya da haka dan mutum yana da abun duniya ba hakan ke nuna Allah na son shi Allah na ƙaunan shi ba shi duniya Allah yana watso ta ta fada hannun makiyin Allah ta faɗa hannun masoyin Allah. Da haka, Allah ke watsa duniya sai ce, wala yu'ti dini illa man ahabba. Amma Allah baya ba da addini sai ga wanda yake son shi yake ƙaunar shi. In ka ganka kana da addini ko, to Allah yana son ka ne. In ka ganka kana da addini Allah na ƙaunanka, shi zaɓa Allah yake, iya masoyan shi kaɗai yake ba su addini. amma in Allah baya kaunan mutum Allah baya ba shi addini to wannan karya ya isa farin ciki ka je da duk abun duniya amma dai kana da addini to ba shi kenan ba wannan shine kan arziki anan ake gane Allah na kaunanka Allah na son ka in ba ka dubi a bayanin da muka yi ta yi a baya kafiran makka nan suka suka cewa annabin kana son musulunta sai ka kori waɗannan talakawa annabi ya ce ba zai ba wala ta qurujil ladina yad'una za ka yadda ƙuna rabban ghadati wala shi yuriduna na waje to za a kore su ba don me Allah ya dubi zukatan su Allah fi so sai Allah ba su addini waɗannan da Allah ba su sai ba su iya duniya da haka so da dan sai ga kai da Allah baka addini bai baka komai na duniya ba to abun da Allah baka ya fi komai tsada ya fi komai tsada dan bai baka wancan ba wancan ya fi arha dan shi duniya Allah yana ba kowa kowa na iya samunta arne yana samu mara addini yana samu ɗan luwaɗi yana samu kowa yana samu in dai duniya ne to amma addini fa wallahi sai wanda Allah ya zabe shi yake bashi da haka ka rika addu'a alhamdulillah ala ni'matil islam godiya ma Allah akan baiwa da kuma ni'ima ta musulunci dan haka yake cewa Allah baya bada addini sai ga wanda yake son shi sai annabi yace na rantse da wanda ran annabi Muhammadu yake hannunsa la yuslimu abdun hatta yuslimu qalbuhu wa lisanuhu bawa musulmi ba zai zanto cikakken mumini musulmi ɗari bisa ɗari ba fa har sai zuciyansa ma ya musuluncin ya ratsa ta sai harshensa an ga musulunci ma'ana zuciyanka musulunci yayi mamaya harshenka musulunci yayi mamaya sai ce sannan kuma la yu'minu hatta ya'manu jaruhu ba waqiqahu imanin mutum baya cika imani ɗari bisa ɗari sai an wayi gari hatta ya'manu jaruhu ba waqiqahu sai in makocinsa ya samu amintuwa daga bala'insa makocinsa ya samu aminci daga tashin hankalinsa dan akwai mutumin da iya tashin hankalin da yake sa makocinsa ko makocin gaba ɗaya har garin zai fita a kansa saboda bala'in makocin to duk imaninka amma kana cutar da makocinka na ya ce ƙaryan imanin kake a baki ne baka da imani to kaga duk waɗannan hadisan suna nuna mana muhimmancin al'amuran sallah din nan ne fa da haka hadisan da yawa al-Imam Ibn Kathir ya rika kawa a matsayin yana sharhin waɗannan ayoyin sai dai mu tsaya kawai a nan da haka yana nuna mana duk abin da muka yi marasa kyau mu rika kiyaye sallah mu rika kiyaye sallah kuma mu ɗauki ayan nan da Allah yake cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar so da yawa za ga mutum yana kukan cewa Allah ya jarabce shi da yawan shaye-shaye yayi yayi ya dena abun yaki wani zai ce Allah ya daura mishi jaraban zina Ya yi ya yi ya tuba abin bai yi ba wani zai ce jaraban ɗauke-ɗauke. wani zai ce jaraban fashi da makami wani ya ce jaraban kidnafin. wani ya ce jaraban kaza Ya yi Allah ya fi Allah bai ya fi Allah ya cire mishi ƙaunan abun amma ina sai ya cire abun can kuma sai ji ya dawo yaya zai yi ka rike sallah sallah kuma mai kyau tun daga alwala har sallah kuma ka rike cikin jam'i in Allah da abun zai bar ranka an samu kistan wani a baya budurwa ya gani ta haleliya son kowa kin wanda ya sa yadda ya same ta yana son ta amma ba so ne na aure ba kawai ya yi lalata da ita Ya ce in ta ba shi haɗin kai ko nawa take so zai bata sai ta ce na amince amma da shara'i. na baka wata ɗaya. Kullum ka rika sallan jam'i tun daga asuba har isha na wata ɗaya kar ka yi fashi ko so ɗaya. In aka yi na ƙwaya ɗaya, to shi kenan sai ka sake sabon wani wata, sannan in ba ka haɗin kai. Sai ta ai an gama zan yi, sai ta ta ba zan yadda ba, da ba, angonmu da ban ina zan yadda kana yi. sai ta ajiye min wani wanda kika yarda da shi kullum ya rika gani na ta ta duk ba za a yi haka akwai masallaci kusa da gidanmu ana kiran sallah zan zo zauna kofan gidan ga yaushe zaka shigo masallaci yaushe zaka fito in ko felin na ikama in kai to an raba gari ce an gama ai daga angon su naka zai dako alwala da wuri ya zo masallacin sai ta zo kofan gida ta gashi ganshi in ya tashi ya tafi ta abin shi kenan ran da ya cika kwana talatin tana tsaye ta gama wankanta ta tsaya kofan gida ya fito kenan yana wuce sai tana to ai ya cika kai kuma ranan naka ya cika ko ka manta ne sai ce rana na ne. ita ta ka manta magana mu na alfashar ta a'udhu billahi dan Allah rufe baki kar Allah fice da mu yanzu a juya duniya a'udhu billahi a'udhu billahi aini na tuba na koma ga Allah Allah tsare mu da alfasha zina gudu ya fara gudu bala'i zai kama shi ya zama na kwarai ta fara dariya ashe dama target ɗinta kenan in yana sallah zai gyaru in yana sallah zai gyada haka ya gyaru wani ya zo wurin manzo Allah ce zan musulunta amma ni ba zan iya daina neman mata ba eh zinace zinace ni in dai har zina za a daina to ni gaskiya in koma amma an za ka karɓi musuluncin iya zinan ka bar ni to muna nan muna nan a nan eh, ya murya fada rijiya da aka yace annabi ya ta ne kawai ya taye eh, ne. annabi ya ba komai ka karbi musuluncin amma fa sharadi kullum ana kiran sallah kana nan kai ma kana nan anan za mu yi sallan asuba a za'an la'asar kullum ba fashi yace na yadda ni dai ga halatta zunan ai yace eh ka zo dai shiga ya shiga shi kenan kullum yana zuwa sallah da shi sati ɗaya biyu da an yi sallah sai zana nan ta yau ba harkalla ne ba a fita harkalla mai kuma mata ya rasu ka daina irin wannan zancen ba na musulunta ba ni ce ka manta ka ce banda mata ce a yanzu haddasa ba abin da na tsana duniya ma kamar mace in ba wacce na aura ba ya ce da na gan mace in ba wacce na aura ba dukkan da zan ganta kaman kwata na ka rike sallah yana sa duk miyagun abubuwa ka zuba amma ka rike sallah mai kyau akan lokaci a cikin jam'i sai ga Allah taimake ka in har da gaske kake to duk mugun aikin da kake zaka bari zaka tuba ka dawo Allah da haka yake cewa wasbir yace wannan aikata kyawun ayyuka yana tafiyar da munana zalika zikra lil zakirin amma wa'azi ne ga masu azantuwa mai wa'azantuwa ne zai karbi wannan wa'azin ya rike sallah kyam dan ya taimake shi akan guje ma miyagun ayyuka wasbir sai yace yi hakuri ka yi hakuri fa inna Allah domin lalle ko Allah la yudi'u ajral muslimin baya tauye ladan masu kyautata ayyuka ma'ana kai hakuri akan rayuwa bin Allah sai ka hada da hakuri wasbir kai hakuri Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen yake cewa hakuri ya kasu kashi uku akwai as-sabru ala ta'atillah bin Allah sai ka hada da hakuri as-sabru ala ma'siyatillah sabon Allah sai ka hada da hakuri sannan as-sabru 'alal masa'ib hakuri akan musibin yau da gobe ibtila'i jarabawa na rayuwa bin Allah sai ka hada da hakuri yanzu azumin nan ba hakuri ba ka ci abinci tun karfe biyar saura na asuba har yanzu baka ciwo kana jiran sai an kira sallan magariba me ka wannan hakuri hakuri akan me akan bin Allah in baka yi hakuri kace ba iya hakura da yunwan nan ba na'am ka je ka ci ka sha karshen sai ka je wuta da haka bin Allah ne ka samu aljanna sai da haƙuri wannan azumin babban misali ne akan haka ka dubi lokacin sanyi ai shi lokacin sanyi wanka da ruwan zafi ma ba daɗi ba ne son sama kai karka yi wankan wani sai sati bai ba zai je zance sai ya ɗanyi kwaskari ma kawai ya ɓace a rububi a san kwaskari ma wankan goro ne na to eh, ni ba da wani na yi ba ba yau to sai kaga ana sanyi sai ka ji an kira sallah ga bargo da daɗi musamman ma sallan asuba haka dole ka fito ka yi alwala don me haƙuri akan ɗa'an Allah sai da haƙuri sannan haƙuri akan saƙon Allah wani saƙon yana da daɗi amma me Allah ya hana dole sai ka yi haƙuri yanzu mai yin caca yana jin daɗi zai ce akwai nishaɗi akwai samun kuɗi akwai samun biyan bukata amma haram ne ya yi haƙuri wani jaraban shaye-shaye giya taba sigari ya jarabtu da abun ne shi yana ji in ya sha ya zama wani sarki in haka wani mashaye ke yake ce yace an na shafe in ji na zama sarki kaza yana ji ya kowa kan yana budawa da haka yana tafiya sai ga yana cike hanya sai dai baka bashi hanya ina ruwan shi da kai ya zo danno a shar'iya danno ta ya ka ya kaga wanda ya fika sarauta sai ka haƙura ba a hayyacinsa yake ba to sai ka yi haƙuri sannan ka bari zina sai ka yi haƙuri za ka bari maɗugo luwaɗi waɗannan zunuban a yi haƙuri zunubi ne ayi yi haƙuri a bar waɗannan abubuwa to kaga sai ka haɗa da haƙuri sannan sabru alal masa'ib wannan dama su suke cike da jarabawa rayuwa dole yau kana lafiya gobe baka da lafiya yau akwai kuɗi gobe ba kuɗi yau akwai kwanci hankali gobe tashin hankali dole rayuwa baya rabuwa da ire-iren waɗannan amma ka haɗa da haƙuri allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don kana tafiya da waɗannan ka'idoji sai rayuwar ya tafi normal da ka yake cewa wasbir kai hakuri ka bi Allah kai hakuri kai sallah ka inna Allah domin ko Allah la yuji'u ajral muslimin baya tauye ladan masu kyautatawa ma'ana ka kyautata sallah Allah ba zai tauye ladan ka ba ka kyautata ibada kaza Allah ba zai tauye ba ka yi hakuri baka yi zunubi ba Allah zai baka ladan hakuri ka yi haƙuri akan musiba Allah zai baka ladan ba shine Allahumma ajirni Allah ba ni lada fi ta cikin musiba da ta same ni ba wa akhlif li khairan minha to haka rayuwa yake to za tsaya anan. to ayoyin kam sun kwashe bayanan to za tsaya anan mu zo mu tashi aya ta 116 falaula kana min alquruni min qablikum abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe ubangiji Allah ya fi mana na'am at-takbir to ga asusun marayu yayi motsi. wata ta ba da naira ɗari akan a yi mata addu'a to muna miki addu'a duk bukatu da kike da shi wanda mun sani da wanda ba mu sani ba Allah maɗaukakin sarki ya biya miki waɗannan bukatu duk abin da kuma kike gudun faruwansa Allah ya tsare ki Allah ya baki dukiya mai albarka Malam Ibrahim eh, Bulawus ya ba da zani turmi ɗaya da kuma Naira ɗari biyar. Allah ya saka mishi da alkhairi. In ɗan kasuwa ne Allah ya ƙara wa kasuwan albarka da buɗi, in kuma ma'aikaci ne Allah mishi albarka a aikinsa. Allah ya ƙara masa arziki da albarkar rayuwa, Allah shirya a mishi zurriya, Allah ya shiga cikin lamarinsa. wata ta ba da naira ɗari biyu Allah ya albarkaci rayuwanta Allah ya ƙara mata buɗi da arziki mai albarka da biyan buƙatu duniya da lahira wani ya ba da naira dubu biyu Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara buɗi Allah ya ƙara wa rayuwa albarka Allah ya rufa masa asiri duniya da lahira duk bukatu da yake da shi wurin Allah Allah ya biya masa bukatunsa duk abin da yake tsoron faruwan sa hau da bala'i Allah ya tsare sa wata da kishiyarta sun ba da naira ɗari hudu akan a yi musu addu'a to duk bukatun da suke da shi waɗannan kishiyoyin Allah ya biya musu bukatunsu Allah ya ƙara musu samun soyayyansu a cikin zuciyar mijinsu Allah madaukakin sarki ya ƙara musu haɗin kai Allah ya ba su dukiya mai albarka Allah ya albarkaci zuriyansu ya kuma musu bukatu duniya da lahira kuma ya shiga cikin al'amarinsu wani ko wata ya ba da omo ɗaya omo leda ɗaya wani kuma ya ba da naira ɗari biyu mutane biyu kenan ana Allah ya ƙara mu dukiyansu albarka Allah ya albarkaci rayuwansu Allah biya musu bukatun da suka sa gaba duniya da lahira. Matar Husaini ta ba da zani ɗaya. Allah ya saka mata da alkhairi, Allah ya ƙara ma dukiyan albarka, Allah ya ƙara mata zaman lafiya da ƙaunan juna a tsakaninta da mijinta. Duk bukatun da suka sa gaba Allah ya saurin biya musu. Wani ya ba da naira ɗari, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara wa dukiya albarka. Allah ya ƙara albarkar rayuwa Allah rufa asiri ya biya bukatu duniya da lahira maman malama ta ba da naira ɗari biyar Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya biya bukatu duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa rayuwa albarka ya rufa asiri ya shiga cikin al'amuransu gaba ɗaya waɗannan su ne waɗanda suka ba da tallafi muna ƙara musu addu'a Allah ya shiga cikin lamuransu Allah biya musu bukatu duniya da lahira to tambayoyi ne ga lokaci ya ja za mu amsa ran asabar insha Allah da muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika